Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 14 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai. To Ibrahim shugaban hukumar lafiya ta duniya a reshen Turai ya ce hukumarsa ta yi hasashen karuwar mace-mace sanadiyar cutar covid-19 a watannin oktoba da nuwamba sannan kuma gobarar daji da ke ci a sassan amurka da ke arewa maso yammacin gabar tekun pacific ciki har da arewacin jihar california da oregon da washington ta laƙume dubban gidaje da masarantu da kuma garuruwa haka kuma shugaban belarus alexander lukashenko zai gana da shugaban rasha vladimir putin a yau litinin a rasha kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda kungiyar yaƙi da almundahana ta ƙasa da ƙasa ta transparency international ta ce za ta yaƙi cin hanci da rashawa a jamhuriyar niger za mu ba da kamar goyon bayan mu ga sabon kungiyoyin da ke tashi nan ƙasar niger saboda su samu su bunƙasa su wallafa abubuwan da ya dace za kuma ji ci gaban hira da shugaban hukumar kula da tasoshin jiragen ruwan najeriya kan batutuwan kuɗin fito da dai sauransu kamar kowace ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban hukumar lafiya ta duniya reshen turai ya ce hukumarsa ta yi hasashen karuwar mace-mace sanadiyar cutar covid-19 a watannin oktoba da nuwamba a wata hira da kamfanin dallancin labarai na afp a yau litinin hans clark ya ce lamarin zai yi muni a watan oktoba da nuwamba za a ga karin mace-mace clark ya kuma yi gargadin cewa rigakafin cutar ba zai kawo ƙarshen cutar ba ya ce a koda yaushe ina ji cewa rigakafin zai kawo ƙarshen cutar ba haka ba ne in ji shi kuma ma sani ba ko rigakafin zai iya aiki kan kowa muna samun wasu alamu a yanzu da ke nuna cewa rigakafin zai taimaka wasu mutane amma ban da wasu in ji shi ya ƙara da cewa kuma idan za mu samar da rigakafin daban-daban aikin da wahala clark ya ce abin da zai kawo ƙarshen annobar shine lokacin da mu a matsayinmu na al'ummomi za mu yi koyi da yadda za mu ci gaba da rayuwa tare da cutar gobar daji da ke ci a sassan amurka da ke arewa maso yammacin gabar tekun pacific ciki har da arewacin jihar california da oregon da washington ta laƙume dubban gidaje da masarantu da kuma garuruwa ƙalla fiye da eka miliyan na filaye gobarar ta lalata haka kuma gobarar ta kashe akalla mutane 35 a faɗin yankin haƙi da ƙaurin wutar sun haɗe sun lullube biranen san francisco da seattle da kuma portland inda suka haifar da mummunan yanayin iska da ba a taba ganin irin ta ba a duniya. Hayakin da ya lullube yankin na barazana ga lafiyar miliyoyin mazauna yankin. Jami'an muhalli na jihar Oregon da ke arewa maso yammacin kasar sun bayyana yanayin iskar yankin a matsayin mummuna ko kuma mai tattare da hadari ga bil'adama. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko zai gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a yau Litinin a Rasha a wasu ta farko tun bayan barkewar zanga-zanga a belarus ana sa ran lukashenko zai nemi goyon baya don gwamnatinsa daga shugaban na rasha hukumar kare hakkokin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta yi tattaunawar gaggawa game da tashin hankalin da ke faruwa a belarus akalla 'yan kasar belarus dubu ɗari ne suka fito kan tituna a minsk babban birnin ƙasar jiya lahadi a zanga-zanga mafi girma da aka taɓa gani a ƙasar tun nuna kin jinin shugaban Lukashenko tun bayan da ya yi ikirarin lashe zaben da aka yi ta kaddama a kansa a watan jiya wanda abokan adawarsa suka ce an yi magudi a ciki. 'Yan sandan kasar sun ce sun tsare masu zanga-zanga sama da dubu ɗari a Minsk an kuma ci gaba da kaman har zuwa maraice. An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta Transparency International ta shiga wani shiri na koyawa matasan jamhuriyar Nijar yadda za su fito su yaƙi almundahana a ƙasarsu. Haruna Mamman Bako gare ka. Ƙungiyar nan mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya Transparency International ce tare da tallafin Oxfam a ƙarƙashin ƙungiyar Danida ke ce yanzu haka tana ba matasa na ƙungiyar Ajidan na jamhuriyar Nijar horo domin su faɗakar da al'umma game da aibin cin hanci da rashawa a cikin harkokin tafiyar ƙasa. Wakilin ƙungiyar na Transparency Nijar a wurin wannan ba da horon a garin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani game da wannan horon da suka baiwa matasa da suka haɗa da maza da mata su 25 sunana malam sherif isufu ne ne rapporteur general à la communication et relations publiques kenan magatakarda mai kula da watsa labaru na wannan kungiyar da ake kira transparency international wadda ke yaki da cin hanci da rashawa na niger to wannan projen muna ta yadda shi nan muna ta yadda shi tare da wannan kungiyar da ake ce ma ajidan ba kwanne kurum bane a zandar ma muna ta yadda shi da wata kungiya da ake ce ma avat wannan gurin namu guri ne na a matsayin mu na kungiya ta duniya gaba daya ko ko in ce kwararra dangance da tahiyar da na abubuwa na kungiyoyi mu za mu ba da kamar goyon bayan mu ga sabon kungiyoyin da ke tashi nan kasar Nijar saboda su samu su bunƙasa su wallafa abubuwan da ya dace bisa ga irin abubuwan da kashi na zana maka baya shine yasa a yau muka taru wannan ɗakin shawara na kin kwanni saboda mu ba da horo bisa ga wa'ansu abubuwa kamar yadda zana dangance da yaƙi da cin hanci da rashawa da ka'idodi da doka ta shi na tahiyar da wannan yaƙin cin hanci da rashawa kuma hallau da Eh, wannan ka'idodi da doka ta shan shinhida bisa ga garda avi ko ko in ce kamun da ake yi iya yi ma mai wanda ake zaton yana da laihi a ƙarƙashin mahukunta masu iko aiki tsaro ko kuma devastation preventive in ce kamun da aka iya yi ma mutum na jiran dalili a nahiyar afirka a wani lokaci jami'an tsaro sukan wuce dan makaɗi da rawa wajen riƙe mutuwa ofishin su fiye da lokacin da doka ta ayyana saboda jama'a da dama na jahiltar inci da haƙƙinsu ko da jami'an 'an tsaro suna tuhumar su da wani laifi abin da yasa kungiyar ta transparency ke son ta hanyar waɗannan matasan na jamhuriyar Nijar wayewa al'umma kai domin su san inda doka ta dakatar da jami'in tsaro ko da ya dakatar da su. Sunana Muhammad Isu ni magatakarda ne na wannan kungiya ta Ajeden. Kungiya ce ta matasa da aka kafa nan cikin kwanni amma takarda gare ta ta izini wadda take iya aiki ta kasa ta yi aiki duka cikin kasar Niger amma siege din nata nan cikin birnin kwanni yake ito ga dai horo na yau abun da ya kumsa shine cewa da garrafi abin da ake cewa da Hausa hoki wadda ake mutum in ana zargin shi da wani abu tun bai kai ga likewa ba shine wanda ake yi ga bakin komseriya to wannan ya kamata a ce mutane sun san menene haka nan kun bayan menene haka nan wani inci mutum yake da bisa ga wannan abubuwan tunda a dunkule ne ake yin abun mutane ba a musu wayewa kai bisa ga wannan abubuwan ba su san abubuwan da wannan abubuwan suka kusa ba kun bayan wannan bisa ga tsaron mutum kakin a liƙe shi akwai wanda ake cewa detention preventive shi ko wanda ake kai mutum gidan kaso tun da bayan kwamsariya gidan kaso ake kai mutum ko wanda ake kai mutum gidan kaso ba tare da amma shari'a ba shi ko wannan mutumin yana da intuttuka ba ɗaya ba biyu ba uku ba intuttuka da yawa gare shi tunda har yanzu bai tabbata dan kaso ba to bisa ga irin wannan abubuwan ma kamata a ce an wayar da kanun mutane sun san menene wannan abubuwan kuma wani irin mataki mutum ya kamata ya ce ya tun tunda har yanzu abin da ake cewa ga turance kun ba an tabbatar da mutum ya yi laifi ba har yanzu ba dan kasa ba sunan shi ba. Wannan horon na zuwa ne a daidai lokacin da cin hanci da rashawa da ma wuce gona da iri da jami'an tsaro ke yi a waɗansu ƙasashe nahiyar Afirka ke ci gaba da turnike yunkurin ci gaban nahiyar a fannin tattalin arziki da ma ci gaban rayuwar al'umma ta la'akari da cewa nahiyar na ci gaba da kasancewa ta baya ga dangi ta la'akari da bincike na kowace shekara na hukumar majalisar ɗinkin duniya da dangance da ci gaban ɗan adam da ma tattalin arzikinsa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. A gaida Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. Cibiyoyin gwaje-gwaje na musamman a Faransa da Sweden sun tabbatar da cewa an sanya madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny gubar da ke illanta jijiyoyi ta zamanin Soviet da ke kira Novichok a cewar gwamnatin kasar jamus yau litinin a baya wata cibiyar gwaje-gwaje ta sojojin jamus ta tabbatar da gano sinadarin a gwaje-gwajen da ta yi wani mai magana da yawon gwamnatin jamus steven siebert ya ce cibiyar haramta makaman guba da ake kira opcw a takaice wadda ke birnin hague ita ma ta samu samfurin abin gwajin kuma tana daukar matakan yin gwaje-gwaje a cibiyoyinta bayan binciken da cibiyar opcw ke yi yanzu cibiyoyin gwaje-gwaje masu zaman kansu guda uku sun tabbatar da cewa suna da hujjar sinadarin novichok ne ya yi sanadiyar illata navalny a cewar sanarwar sabert bangarorin da ke fada afghanistan sun zargi juna da kaddamar da sabbin hare-hare a kasar yayin da wakilansu suka yi ganawar tarihi a rana ta biyu a jiya lahadi a birnin qatar ganawar samar da zaman lafiya da amurka ta shiga tsakani faɗan da aka yi tsakanin jami'an tsaron afghanistan da mayakan taliban a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ya yi sanadiyar kisan mutane da dama a cewar rahotanni ciki har da mayaka daga bangarorin biyu da kuma farar hula har yanzu tashi hankali da ake yi na zama kalubale ga tattaunawa da aka daɗi a jira wanda ake yi yanzu a doha babban birnin qatar wadda ta hada da manyan wakilan da ke shawarwari na 'yan taliban da gwamnatin kabul jami'an amurka sun ce tattaunawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu da ke fada a afghanistan za ta mai da hankali ne kan cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita da kuma kulla yarjejeniya a siyasance da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru hamsin ana yi a ƙasar da ke kudancin nahiyar asia. A gaida Hadiza da ta karanto na labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi Najeriya, inda za a ji ci gaban hirar da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande Yayi da shugaban hukumar kula da tasoshin jiragen ruwan najeriya nsc alhaji hassan bello kan batun kudaden fito da cinkoso a tasoshin jiragen ruwan najeriya da dai sauransu yusuf ya ci gaba da tambayar shugaban hukumar ta nsc dalilan ci gaba da samun cinkoson wanda kan kai ga karin kudin fito sai ya ce mun samu cinkoso a papa lagos kenan kaga ba a samun shi a wasu garuruwa ba amma lagos an samu kamar yadda ka ce abinda ya sa kuwa shine abu uku ne na ɗaya mun dogara da hanya ita ce kawai muke yi don mu fitar da kayayyakin na biyu ita hanyar ma da muka dogara ita ba ta da kyau wasu wurare hanyar ta lalace kwarai da gaske na uku akwai abubuwa jami'o'i da yawa ko ma'aikatoci da yawa wanda suke cikin wannan fitar da kaya saboda aikin su yana sa tsaiko a cikin fitar da kaya ka kamar babu abin da ake ce muskana a tashashen jiragen romu abin da kwastam ke yi sai dai su duba kowace kwantena a zo a duba a gani menene ya kamata a yi abinda zai dauki wajen um, awa biyar a yi kwantena daya amma idan an kawo su kana minti biyar ya isa a fitar da kwantena daga tashoshin nan alhamdulahi hukumar custom tana nan ta kawo kudurin sa wayannan skana din a cikin tashoshinmu to kaga wannan zai inganta yadda muke fitar da kaya a sa'an nan yanzu nigerian shippers council ta ce fitar da kaya ko kai kaya a tashoshin nan ba wai dole sai ta kan hanya titi ba dole mu yi amfani da dogo dole mu yi amfani da kwale-kwale manyan kwale-kwale da za a fitar da kaya yanzu abin da muke yi kenan yanzu haka in kan je akwai shirin da muka yi da mu da hukumar jirgin kasa da kuma su masu tashoshin ana nan ana kai kaya kuma ana fitar da su so in an kai amfani da wayannan kafa guda uku za ka ga abubuwa su yi sauki insha Allah to baya ga wannan za ga cewar kuɗaɗen da kukan ainihin samun mutane wajen shigo da kayayyakinsu ko fitar da kayayyakinsu ana ganin cewar kuna tsawwalawa wajen samun sauki ga su 'yan kasuwa wanda suke ganin cewar wannan tsawala da kuke yi yana maida ainihin a kasuwanci baya mm. hasali ma wasu suna ganin sun fi gwammace su kai kasashen su kai kayayyakin su kamar kasar benin su aje su a can sannan su zo su yi smogalin nashi su shigo da shi kasan nan ba ku da wani tsari wanda kuke ganin ah. cewar za ku kawo da ku sassauta ma 'yan kasuwa wannan da ne kuma an sassauta ma 'yan ah, kasuwa ai da ga su hukumomin masu jiragen ko kuma masu tashoshin duk abin sun ga dama sai su ce ga farasi amma tun lokacin da shippers council aka bata wannan mukamin na daidaita abu babu wanda zai zo ya ce yau ga price ko kudin da zan sa kan fitar da kaya abubuwa sun yi kasa sosai ina baka misali kamar wannan su can da kasashen ƙetare suka samu na kwanan nan da ake kira peak season surcharge wanda za a biya dola tsakanin dola dubu ɗaya da dola dubu ɗaya da ɗari biyar kan kawo kayan najeriya amma kaga mun tashi tsaye you know, tare da yan kasuwa na najeriya tare da hukumar ita masu tasoshin nigerian post authority duk muka taso muka haɗa ƙarfi muka haɗa gwiwa yanzu mun dakatar da wannan shiri da suke da so kullum muna dubawa mu ga menene farashin da suka sa na fitar da kaya kuma in allah ya so za a yi wata yarjejeniya nan zuwa wata uku za ga duk farashin na fitar da kaya daga tasha ya faɗi da kashi wajen talatin To wannan kusan ana iya cewa al'ummar Najeriya da dama suna cewa mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba mm. tun da tun kama ainihin aiki a wannan gwamnati take ikirarin cewar za ta kawo sassauci ga talaka da ke ainihin shige da fice amma har bisa hazal yau ana iya cewa kashi kusan saba'in na 'yan kasuwan najeriya ba sa shigowa da kayayyakinsu ta najeriya ta bodojin najeriya sai su shigo ta a ba ga wani a yanzu najeriya an fi ma samun kayayyaki suna shigowa cikin wannan yankin namu na afirka ta yamma ai muna da wajen kashi saba'in na kayan da ke zuwa yana zuwa ta lagos you ko port harcourt ko gwari da sauransu saboda haka ba gaskiya ba ne a ce ana fita ta wani ta wasu kasashe abubuwa kuma sun yi dama kullum kuma ana inganta abubuwa in allah da kawai ke kamuna cikas shine hanyar nan hanya ta titi na zuwa ita tashar jirgin ruwa wadda ta lalace to albishirinka kuma ana nan ana gyaran wannan hanya din hanyoyi guda biyu creek road da liverpool har an gama su wannan zai kawo sauki kwarai shugaban hukumar kula da tasoshin jiragen ruwan najeriya kenan alhaji hassan bello a hirarsu da abokin aikinmu yusuf aliyu harande Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba irin halin da kwalejojin horas da malamai a Najeriya suke ciki. musamman idan aka yi la'akari da halin da duniya ta shiga a sanadiyar annobar coronavirus. Shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai ta NCCE Farfesa Babba Aliyu ya ce idan daddawa da wari to lallai bera shi ma da sata. Sai an haɗa hannu da hannu wajen ganin an cimma abin da aka sa a gaba tsakanin gwamnatoci da iyayen yara. ya zuwa yanzu suna aiki tukuru don ganin makarantu sun koma bakin aiki nan ba da jimawa ba. Gwamnati ta ɗauki mataki ko matakai sannan kuma muna ganin yiwuwan ci gaba da wani tsari sabili da maimakon zama haka mu ga ko akwai yadda za a yi a samu ci gaban karatun nan ko da ana gida. To don haka gwamnati ta ɗauki wani mataki na a buɗe makarantun nan amma ababen da take nema a yi aiwatar a saka su a wurin kafin yara su dawo abu ne wanda yake bukatan kuɗi kuma in an samar da su ɗin ma akwai bukatan a ci gaba da amfani da su har zuwa tsawon lokacin da yara za su samu hutu ba abu ne kawai na sati ɗaya sati biyu sati uku ko wata guda ba a'a sannan ababen nan da ake bukata ana son kuma a sa a ajiye su a wurare da yawa a cikin makarantar a bayan gida ne wajen shiga aji ne ko ina ana son a ajiye su a wurare. muke ganin ko da ita gwamnatin tarayya za ta buga kirji ta samar da wannan abu a kwalejojin da suke nata na gwamnatin tarayya to state fa sannan kuma makaranti masu zama kansu fa to shine abin da yasa ita gwamnatin tarayya take dan abun kuma tana waiwaye tana ganin yadda za a samu aiwatar da wannan abu a gaba ɗayan wayannan makarantu abu na biyu kuma shine shin akwai wani tsari ne wanda za a ci gaba da karatun nan ta yanan gizo kuma ya zamanto kowane makaranta tana karantar da 'ya'yanta da suke zanne gida a wannan tsari ila ne iya binciken mu dai mun ga mai yiwuwa ne amma ba a dukkan makarantun ba wasu za su iya yi wasu ba za su iya yi ba to a cikin irin wannan hidima kuma idan ka ce wanda za su iya yi su ci gaba wanda ba za su iya yi ba su zanna to za a samu katsewa ko matsala game da manhajan da ake son a aiwatar din don haka shi ma dai amma muna karfafa gwiwan duk waɗannan makarantu su yi ƙoƙari su ga ko za su iya shiga wannan tsari na karatu da amfani na yanar gizo da su kwamfuta da sauransu batun waɗannan al'amura da covid ɗin nan ya kawo kusan duka duniya ne yawancin ƙasashen nan kowa ma na fama da shi sai dai ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa mu kuma a najeriya gaskiya akwai ɗan sakaci a game da ilimin mallamin makaranta amma wannan ba shine zai hana mu ci gaba don aiwatar da wannan tsarin sun dawowa makarantun ba muna son a dawo muna son kuma a ci gaba da ilani din a fara a kuma ci gaba kuma muna son abin ya ɗaukaka ba ma son abin da za a fara shi a zo a tsaya gaba ɗaya sai abin katsewan sai sake kawo wani matsalan da kuma sai an sake yin sa to don haka mu iya abin da muke yi kenan da taimakon gwamnati tun da shi ilimi a najeriya iyaye in ya kai wani matsayi iyaye ba ce musu za a yi su kawo wani kuɗi don wannan abu ba sha'ani ne gwamnati gwamnati kuwa duk lokacin da ta ɗan gajiya ko kuma sha'anin matsalar kuɗi ya shigo dole fa zai shafi komi da komi To idan na fahimce ka kana nufin kenan ku a hukumance da kuke ainihin bibiyar yadda waɗannan kwalejojin horas da malamai suke ainihin gudanar da al'amuransu ba ku da tsari wanda yake na dole na tilasta ma waɗannan kwalejojin horas da malamai su koma su ci gaba da karantar da yara ta kafafen yanar gizo kenan? akwai abubuwan da muka rubuta ko muka tsara shi a cikin wasu takardu muka aika musu abubuwan da ya kamata ya zamanto yana nan a makarantar kafin mu ce e makaranta kaza za ta iya ci gaba da karatu to waɗannan ababen ne nake kokari faɗa maka cewa makarantun nan ba su da kuɗin da za su sayi waɗannan abubuwa idan kana cewa makarantun nan ba su da kuɗaɗen da za su sayi waɗannan kayayyaki da ake da bukata hmm. wannan yana nufin cewar gwamnatin tarayya ta gaza wajen samar musu da waɗannan kuɗaɗe domin su aiwatar da wani aikin kenan To, mun kai wannan magana wajen gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya tana dubawa. amma a yanzu dai kam ba mu samu ɗauki ba. To ana iya cewa kenan yanzu rashin ɗaukin da ba ku samu daga gurin gwamnatin tarayya ba babu wata dama da za ku yi amfani da ita ko da iyayen yara su ba da wani tallafi ne domin a koma da yara makaranta saboda wannan zama da suke yi yana da rashin na alfanu ga karatun yara? To, eh, wannan tambaya yana da kyau amma a gargajiyance iyayen yara ba su ɗaukar nauyin ilmantar da 'ya'yansu in sun kai wannan matsayi na makarantar gaba da sakandare in ko ka za ka kawo wannan a yanzu sai ya dama wani abu daban ba za a samu goyon baya ba kuma iyayen yaran za su yi ta ce an kawo musu wata matsala da sauransu amma inda za a samu din ai dama gunda gwamnatin tarayya ta je ta je ta je ta dan gaza sai ta samu tallafi kuma daga gurin yara iyayen yara in zai yiwu domin ilimin nan ilimin ilmantarwa ɗin tukuna mu a namu ɗabi'a da gargajiya ai hakki ne na iyaye hakkin ɗanka ya karatu yana wuyanka tsari ne da aka kawo a gwamnatance yanzu aka ce gwamnati za ta ma Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan tattaunawar da wasu hanyoyi da suke ƙoƙarin bi. Yanzu a madadin bakon namu, Farfesa Baffa Aliyu, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya. Sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga wurin Shehu Adamu Rijjo inda ya ce, Dama an ce duk wanda ya samu rana zai shanya ne, amma idan ba haka ba, ya za Obasanjo ya kira gwamnatin shugaba Buhari a matsayin gwamnatin da ke shirin raba kan 'yan ƙasa. Bayan a Najeriya muke kuma mun san yadda Obasanjo ya gudanar da mulkin sa Sai kuma saƙon Lawal Sani na kawo daura inda ya ce, Salam muryar Amurka. ku gaya wa shugaba buhari na najeriya cewa ya sassauta matakin da ya dauka na rufe kan iyakoki domin a samu damar shigowa da abinci zuwa najeriya saboda a samu sassaucin tsadar kayan abinci gaskiya halin da al'ummar najeriya ke ciki a dalilin tsadar abinci ba mai daɗi ba ne sai kuma mu na gaba daga wurin sani muhammad shindo inda ya ce da allah ku bani dama in yi kira ga hukumar samar da ruwan sha na jihar bauchi ya kamata ta duba matsalar ruwan da ke unguwar karofin madaki domin a gaskiya yau mun share kimanin wata hudu kenan ba mu samu ruwan famfo ba da fatan wannan kira nawa zai kai ga yadda ya dace sai kuma sako daga aminu adamu malam maduri a jihar jigawa inda ya ce assalamu alaikum muryar amurka fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. hakika akwai bukatar gwamnatin mu ta najeriya ta samar da tsare-tsaren da za su taimaka wajen rage raɗaɗin tsadar rayuwa da ake ciki daga ƙarshe nake addu'ar allah ya kawo wa talakan najeriya mafita sai kuma sakon usman shitu mahuta inda ya ce hakika idan bera da sata to daddawa ma da wari kame-kamen da 'yan hamayya na jam'iyyar apc a jihar zamfara ke kukan yi cewa gwamnati na amfani da jami'an tsaro ana kama su akwai lauje a cikin naɗi domin ruwa baya tsami a banza to masu sauraro mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonnin naku. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban hukumar lafiya ta duniya reshen turai ya ce hukumarsa ta yi hasashen karuwar mace-mace sanadiyar cutar covid-19 a watannin oktoba da nuwamba a wata hira da kamfanin dallancin labarai na afp a yau litinin hans klug ya ce lamarin zai yi muni a watan oktoba da nuwamba za a ga karin mace-mace Clark ya kuma yi gargaɗin cewa rigakafin cutar ba zai kawo ƙarshen cutar ba. Ya ce, a koda yaushe ina ji cewa rigakafin zai kawo ƙarshen cutar. Ba haka ba ne, in ji shi. Kuma ma sani ba ko rigakafin zai iya aiki kan kowa. Muna samun wasu alamu a yanzu da ke nuna cewa rigakafin zai taimaka wasu mutane amma ban da wasu, in ji shi. Gobar daji da ke ci a sassan Amurka da ke arewa maso yammacin gabar tekun Pacific ciki har da arewacin jihar California da Oregon da Washington ta laƙume dubban gidaje da masarantu da kuma garuruwa akalla fiye da eka miliyan na filaye gobara ta lalata. Haka kuma gobara ta kashe aƙalla mutane 35 a faɗin yankin. haƙi da ƙaurin wutar sun haɗe sun lullube biranen San Francisco da Seattle da kuma Portland inda suka haifar da mummunan yanayin iska da ba a taɓa ganin irin ta ba a duniya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kaɗa Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.